kwamiti ne da ke kunshe da mutane tara a ƙarƙashin jagorancin ƙaramin ministan albarkatun man fetur Timipre Silva wanda zai kula da aiwatar da sabuwar dokar masana'antar man fetur ta ƙasa wacce ake sa ran yi mata garan bawul da kuma tabbatar da cewa sabbin cibiyoyi da za a ƙirƙira a masana'antar za su samu cikakken ikon isar da ayyukansu a ƙarƙashin sabuwar dokar. Amma ga tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa Comrade Isa Tijjani ya ce in dai a game da wannan dokar sake fasalin masana'antar man fetur ne shi fa bai gamsu about ni ina ta tambayoyi da yawa akan wannan dokar shin yaya farashin mai zai zama a cikin ƙasa mutumin lagos da mutumin maiduguri za su biya kuɗin mai ɗaya idan ba za su biya kuɗin mai ɗaya ba ƙasar ta zama ɗaya a ce mutumin maiduguri ya biya kuɗin da ya kusan ninka na lagos don yana kusa da bakin ruwa ya biya ƙasa da haka shin me makomar da dama daga cikin ma'aikatan nan ni fa gaskiya wannan dokar ta pib sai an baje ta a faifai sai mutane sun gane menene do domin ta in ba sa'a aka yi ba kuma zai iya kawo mana rudani a ƙasa. To sai dai ga tsohon jami'i a ma'aikatar man fetur ta Kaduna Dr. Kailani Muhammad yana mai ra'ayin kwamitin ya gaggauta warware wasu lamura da suka kunshi masana'antar kafin a samu daidaito. Muna kyautata zaton a ce su yi wannan aiki tunda nnpc tana da records akwai assets ɗinsu da maganan taxes da maganan royalties da maganan joint ventures maganan ita kanta kurut da rijiyoyi da kuma abubuwan da ake haƙo rijiyoyin assets da na nnpc wajen wata shida insha Allah wanda aka ba da himma za a iya aiwatar da shi a tabbatar cewa wannan sabuwar doka wanda ya warware nnpc zuwa ta ci gashin kanta ta zama kamfani wanda yake babu tsangwama management na nnpc din za su iya cewa ayi-ayi a bari a bari amma shugaban ma'aikatar man fetur ta ƙasa mele kolo kyari ya yi ƙarin haske a kan batun gwamnatin tarayya da masauran gwamnatoci duk za su samu dukiya na da ba su samu ba domin ayyuka za su yawa na biyu zai kawo ci gaba kasa domin duk shekarun da aka yi kullum ana fafutukan sanya man fetur wato ita bakan man fetur a fito da shi amma ba sa hanya hankali akan gas ba so wannan doka ta mai da hankali sosai domin ta ba da sarari da yadda za a yi iskan gas din na kawo shi gidajen mutane kamfanoni da iran din da ake ake wutan lantarki a karshe nan zuwa shekara uku zuwa fito za a ga bambanci domin kasar nan za ta ci gaba kuma dukiya za ta shiga hannun mutane an ba wa kwamitin wa'adin watanni goma sha biyu na kammala aikin da shugaba muhammadu buhari ya basu madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.